This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar intanet a kodayaushe kuke so a voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 19 ga watan Yulin shekarar 2015. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da sahabu Aliyu Imam da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku ga kanin labaran duniya. yau lahadi ake sa ran shugaban najeriya muhammadu buhari zai fara ziyarar aiki ta kwanaki hudu a nan amurka sakataren harkokin wajen amurka yau lahadin shi ko zai yi kokarin neman goyon bayan amurka kan yarjejeniyar da aka kulla kan shirin nukiliyar iran jaman falasinawa a zirin gaza sun ce jerin wasu fashe-fashe da suka auku da safiyar lahadin nan a wata gunduma a zirin sun jikkata mutane biyu da lalata kalla motoci biyar To yayin da shugaba Buhari ke shirin kawo wannan ziyara, ko yaya masana harkar diplomasiya ke kallon tasirin wannan ziyara? Wannan tsarin gwiwa a gwamnati da kuma mutanen Amurka suke nuna wa Najeriya da gwamnati shugaba Buhari. Za kuma ku ji yadda 'yan Najeriya mazauna nan Amurka su ma suke kallon wannan ziyara, sannan Grace Alheri Abdu na tafi da shirin ta na bishara. Amma bari mu fara da cikakkun labaran duniya daga sahabu Imam Aliyu. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Yau Lahadi shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai fara ziyarar aiki ta kwanaki hudu a nan Amurka inda zai gana ta kuran aikinsa na Amurkan Barack Obama. Rikicin Boko Haram zai kasance babba ajandar tattauna da shugabannin biyu za su gudanar a fadar White House gobe Litinin idan Allah ya kai mu. Amurka tana son ta fara da irin guduma da take baiwa Najeriya yaƙi da take yi da 'yan bindiga waɗanda suka zafafa kai hare-hare tun bayan da shugaba buhari ya kama aiki haka na ana sa ran shugabannin biyu za su tattauna kan sauye-sauye da najeriya za ta aiwatar ta fuskar siyasa da tattalin arziki da zimmar kawo ƙarshen cin hanci da rashawa da su kai katutu a ƙasar wannan ce ziyarar shugaba buhari ta farko a nan washington tun da ya kama aiki cikin watan mayun bana. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry yau Lahadi zai yi kokarin neman goyon bayan Amurka kan yarjejeniyar da aka kulla kan shirin nukiliyar Iran. Zai ya kan ne lokacin da zai bayyana cikin shirye-shiryen manyan tashoshin talabijin na Amurka nan guda biyar. An cimma yarjejeniya da za ta sa Iran ta daina shirin haɓaka makaman nukiliya bayan watanni ana gudanar da shawarwari masu tsanani tsakanin Iran da giggan ƙasashen duniya shida masu faɗa a ji. yanzu babban jami'in diflomasiyar amurkan yana kokarin ya shawo kan 'yan ƙasarsa cewa yarjejeniyar alal hakika tana da kyau wasu 'yan jam'iyyar republican da waɗanda suke neman su yi takarar shugabancin amurka ƙarƙashin inuwarta sun yi tir da yarjejeniyar kuma sun yi alkawarin sai sun ga bayanta ta wajen kada ƙuri'ar rikin amincewa a majalisun dokokin amurka shugaba barack obama dai ya alkawarin zai hau kujerar naƙi duk wani yunkuri da wakilan majalisar dokokin amurka suka yi na fatali da wannan yarjejeniya shugaban na amurka ya faɗa jiya asabar cikin jawabi da yake a ranar kowace asabar cewa wannan yarjejeniya ta da aka cimma ta yi abin da ba wadda yi a baya ƙoƙarin hana iran ƙera makaman nukiliya Jaman Falasina a zirin Gaza sun ce jerin wasu fashe-fashe da suka auku da safiyar Lahadin nan a wata gunduma a zirin sun jikkata mutane biyar da lalata akalla motoci biyar na mayakan kungiyoyin Hamas da Islamic Jihad. Hukumomi a yankin suka ce fashe-fashen sun auna unguwar da ake kira Sheikh Radwan wacce tungarƙen Hamas ne. nan da nan dai babu mutumin da ko kungiya da ta fito ta ɗauki alhakin kai wannan harin duk da aka rahotanni da hotuna inda aka kai harin sun nuna zanen tutar kungiyar isis kan katanga fashe-fashen sun auku ne a daidai lokacin da ake fuskantar jani'in jaka na iko tsakanin kungiyar hamas da wasu kungiyoyi masu tsauran ra'ayi da suke ikirarin musulunci labaran duniya ke sauraro daga nan sashen hausa na murar amurka a nan washington dc jiya sabarar fada ya barke a fadar gwamnatin jihar carolina ta kudu tsakanin 'yan kungiyar farar fata masu da'awar wariya da ake kira kkk waɗanda suke zanga-zangar nuna adawa da cire tutar yakin basasar amurka wacce ake kuma alakantawa da masu san ganin ana ci gaba da bautar da bakar fata a wancan zamanin lokacin da 'yan kkk din suka yi ido hudu da bakar fata 'yan gwagwarmaya waɗanda su ma suke zanga-zanga babu nisa daga inda fararen fata suke 'yan sanda a birnin colombia sun kama mutane da dama amma ba a sami rahotannin wasu jikkata yayin da sassan biyu suke ta jefa a juna bakakin magana da kuma tada jijiyoyin wuya hukumomi a jihar suka ce ɗaya wato ɗaya zanga-zangar martani ne kan farar fata 'yan wariya wacce ta kunshi malamai bakar fata waɗanda suka hallara domin nuna yadda a ganin su duk da cire tutar da ake gardama a kanta farkon wannan wata har yanzu ana ci gaba da wasu matakai na nuna wariya kamar yadda wadda shirya zanga-zangar james evans mohammed ya faɗa yan sanda sun raka yan kungiyar ta keke waɗanda bakar fatan suka fi su yawa daga inda ake zanga-zangar yayin da sauran mutane kuma suka watse shugaban amurka barack obama ya kira cire tutar da wakilan majalisar dokokin jiya suka amince a zaman mataki mai kyau kuma hakan zai magance matsaloli da nuna bambancin launin fata suka haifar a ƙasar mexico jami'an tsaron gwamnatin tarayyar ƙasar sun ce mutane bakwai da ake yi wa tambayoyi dangane da tserewar madugun 'yan fasakorin fodar iblis daga gidan yari wahin el chapo guzman yanzu an kama su a hukumance kuma za a kai su gidan fursuna inda za su dakaci a bayyana su gaban kotu. jaman ƙasar suna tambayoyi ga gandurobobi da wasu jami'ai su fiye da talatin tun tserewar guzman daga fursuna hakanan rundunar 'yan sandan ƙasar tana gudanar da gagarumin shirin farautar guzman inda suka ƙarfafa tsaro ta kan iyakokin ƙasar suka rufe wata tashar jiragen sama banda shingaye da suka gindaya kan hanyoyi duk da waɗannan matakai har yanzu dai babu alamun guzman mutumin da ake jin yana daga cikin masu kuɗi a duniya kuma madugin 'yan fasa korin fodar iblis mai tasiri kamun a kama shi a bara ya sulale da gidan fursunan da ake kira altiplano mai tazara kilomita 90 daga yammacin birnin mexico ranar 11 ga wannan wata bayan ya shafe watanni 17 a fursunan hukumomi suka ce ya yi amfani da tsani mai tsawon mita goma ya sauka cikin wani kogo ko rami da aka tona ƙarƙashin bayan ɗakin da yake a fursuna amurka wacce take tuhumar guzman kan laifuka masu yawa dangane da fasakorin muggan ƙwayoyi ta alkawarin za ta taimaka mexico a yunkuri da ƙasar take yi na sake kama guzman To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To inda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke kan hanyarsa ta zuwa nan Amurka domin kawo ziyarar aiki ta kwanaki hudu. Tsoffin jami'an diflomasiyya a Najeriya na nuna kwarin gwiwar cewa ziyarar za ta kara wa kasar kima a idan duniya. Daga Abuja ga rahoton da Hassan Maina kaina ya aiko mana. tsohon jakadan najeriya a kasar spain ambasada yaro yusuf mamman ya ce wannan ziyara ta shugaba buhari zuwa amerika ka iya daidaita al'amura a wannan kasa amurka ita ce duba da yadda dangantaka ta yi tsami tsakanin kasashen najeriya da Amurka a gwamnatin da ta gabata yanzu a iya cewar an kama hanyar daidaita al'amuran kenan Profesa jibril aminu shine tsohon jakadan najeriya a Amurka. yau ana abuta ana shiri ko da ko na zuwa ne Wa dare wannan abu na iya faruwa inda zai kawo rashin fahimta wani a ya duba a ga ina ko abu zai yi sauƙi ba abun na gani ke nan wani da kaji kasashe kullum abun haka yau kaga akwai fahimta da juna gobe wani abu ya zai faru da zai zama zai fahimta kuma bayan yan kwanaki kaɗan wani lokaci sati wani lokaci shekaru a dawo ko a samu hanyar fahimta kowa ko kuma da abin da ake so sani da ba sani ba to shi nake ganin ka Profesa Jibril Aminu Hassan Maina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla a gaida kai Hassan Maina na To dangane da batun ziyarar ta shugaba Buhari na tuntuɓi Mr. Ɗanladi Suleiman mataimakin shugaban ɗaya daga cikin ƙungiyoyin 'yan Najeriya ta zumunta da ke nan Amurka kan yadda suke kallon wannan ziyara ga kuma abin da ya ce mun. Wallahi muna farin ciki da samun gayyatar da aka masa ya zo ya haɗu da shi shugaban na Amerika President Obama. Don ka dubi a ah, yadda siyasa take ta kasashe ba kowa bane ke samun ana gayyatar shi ya zo ya haɗu da shi president ne so muna ganin wayan abubuwan da ake yi ba shakka akwai yadda america take neman a haɗa kai sosai a taimaki nigeria gaba ɗaya ga wannan administration nashi din ta samu ta tashi dai yadda ya kamata za a taimaki mutane bangaren ku na 'yan asalin najeriya da kuke zaune a nan kamar akwai wani tanadi da kuka yi na karban shi shugaba buhari ba ba samu ba don yadda aka yi ɗan wata kungiyar da ke lura da abubuwan najeriya da gaba daya naido su ne ke wannan shirye-shiryen amma ba shakka su su gayyace mu mu kuma akwai mutane da dama da za su je din lokacin da za a yi wannan ruwa to muna fatan dai in Allah ya so ma ya yarda mu za an ba mu wani lokaci da za mu iya mu shi mu zauna da shi shugaban kasa din a to masu lura da al'amura na yau da kullun suna ganin kamar a baya musamman ma 'yan watannin da suka gabata dangantakar najeriya da amurka ta ɗan yi tsamari kaɗan kuna ga kamar wannan alama ce ta daidaita zumunci tsakanin kasashen biyu tun daga shi obama ya gayyaci shi buhari. ba shakka ba shakka don yawanci ko da shi shi ma zuwan da baya can da shi shugaban obama din ya yi a afirka da bai je nigeria ba da shi mu mun san mu ne dama a kasan da a afirka da take da girma ya kamata da ya zo to amma mun gane to amma na ganin sun sun yi kuskure shi yasa wannan karan aka kira shi ya gaici shi shugaba buhari din ya zo na tabbata kuma wannan damuwan da muke da shi a nan zancen boko haram din su kuma wannan yana damun su don kawai ba najeriya kare ba ya zuwa yanzu kamar ya kuke kallon kamalu da yin sabon shugaban kasa na najeriya tun da ya karbi ragaman mulki ba shakka ni wallahi a ta ni dai ban taba ganin abu da ya kawo farin ciki da ya kawo maganan ah, siyasa kamar wannan ba in dai kowa da yake kallon siyasar Najeriya da abubuwan ke dama faruwa da zaɓon shi kawai kowa ya fara nutsuwa wannan ya nuna sun san ba wanda zai zo ya wasa ba ne. mr Ɗanladi Suleiman kenan ɗaya daga cikin shugabannin mazauna eh, wato 'yan Najeriya a nan Amurka. ta yau ne mai martaba sarkin kano muhammadu sunusi na biyu ya kai ziyarar barka da sallah ga gwamnan kano abdullahi umar ganduji a gidan gwamnati a wani bangare na hawan nasarawa da sarkin kan yi kowace shekara daga kano ga rahoton mahmud ibrahim kwari a bisa al'ada dai ana shirya hawan nasarawa ne domin musayar jawabai tsakanin sarki da gwamna kan lamuran da suka shafi talakawa kai tsaye kana kuma sarkin yakan yi amfani da wannan lokaci domin karɓar gaisuwa daga jama'ar gari muna ƙara tunawa kanmu da kuma jawo hankalin dukkan shugabanni a matakai daban-daban cewa fa akwai ranar da Allah zai tambaye mu mai muka yi wa bayinsa wajen kare mutuncinsu da lafiyarsu da dukiyarsu tunawa da wannan babban rana za ta yi mana jagora wajen tafiyar da amanar da Allah ya ɗora mana. mai martaba sarkin kano kenan malam muhammadu sanusi na biyu aka kuma sarkin ya kara da cewa muna ƙara ba da shawara a kiyaye da bukatu da matsalolin al'ummarmu musamman wajen harkokin tsaro da ba da ilimi na gari da harkokin lafiya da samar da ruwan sha da noma da sauran harkokin ci gaba. Gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje a nasa jawabin ya ce daga yanzu ilimin firamare wajibi ne ga kowane yaro da ya isa shiga makaranta a jihar Kano. Mai martaba sarki magana ilimi muhimmiyar magana ce da taimakawar masu unguwanni da dagatai da hakimai mun yi ƙuduri mu fito da tsari na tabbatar da duk yaron da shekarunsa ya kai ya shiga makaranta shigan makaranta ya zama dole. za a koyar da ilimi na zamani za mu inganta ilimi na addinin musulunci sannan waɗanda suke zuwa da almajirai jihar kano za mu tunkare su lallai waɗannan 'yan makaranta za mu sa su a makarantunmu. su kansu malaman sai mu ɗauke su su koyar da addinin musulunci a cikin makarantunmu amma waɗanda yake ba 'yan kano ba kuma su yadda 'ya'yansu su shiga makaranta ba to dole su koma jihohinsu domin kano ba za ta zama matattarar hedikwatar bara ba ko da yake gwamnan ya ce za su ci gaba da shirin na tsohuwar gwamnati na ɗaukar nauyin karatun ɗalibai zuwa ƙasashen ƙetare amma fa za a yi wa tsarin garan bawul wannan karan alƙiblan mu tana kan ilimin koyon sana'a saboda in san dawo ba sai an yi maganar ina za a ɗauke su aiki ba. Jami'an diflomasiya na ƙasashen ƙetare na daga cikin manyan baƙin da suka halarci hawan nasarawa na Kano a yau. To madalla a gaida takwaran nawa yanzu agogonmu na cewa karfe 11 da minti kusan 17 a nan Washington DC wato karfe 4 kenan da minti kusan 17 a birnin na daba da ke arewacin Najeriya sashen Hausa na murya Amurka kuke sauraro. Yanzu sai shirin mu na bishara tare da Grace Alheri Abdu. Assalamu alaikum barkamu da Lahadi muna kuma yi wa al'umma musulmi barka da sallah da fatar an sha ruwa lafiya. Grace Alheri Abdi ce ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin bishara. Yayin da al'umma musulmi ke bukukuwan sallah, yau shirin ya gayyaci Fasto Ayuba Musa wani mai bishara a jihar Bauchi domin ƙara tada tsimin jama'a dangane da batun zaman lafiya a wannan lokaci da ake bukukuwan sallah. Muna godiya ga Allah Ubangiji, maɗaukakin Sarki, domin ya kawo mu wannan lokaci da ake kammala azumi a tsakanin al'ummar musulmi. Bari mu yi addu'a domin Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya. Itan ababen da zai kawo mana tashin hankali da rikici bari Allah ya kawo mana da su a wannan lokaci da muke bukukuwa na sallah. Yana da kyau jama'a su gane cewa wannan lokaci ne na farin ciki. lokacin da ya kamata mu samu salama da haɗin kai a tsakaninmu a wannan lokaci ya kamata a samu zaman lafiya a gidajenmu maza da mata su tabbatar da jituwa da fahimtar juna da tabbatar da danƙon zumunci tsakaninsu sa'an nan kuma ya kamata a wannan lokacin da muke da rashin zaman lafiya a ƙasanmu rashin tsaro a ƙasanmu bari mu zama masu kulawa mu zama masu addu'a kulla yomi muna tabbatar da cewa mun kira bisa sunan Allah domin ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya in ba tare da zaman lafiya ba babu yadda za mu ci gaba a ƙasar mu shi yasa jama'a ya kamata mu tabbatar da haɗin kai tsakanin al'umma duk wani abin da zai kawo mana rashin jituwa a wannan lokaci bari mu yi ko oho da su mu yi watsi da su kada mu yadda wayannan ababen su ɗaga mana hankali a mu su ba mu rashin ci gaba da rashin salama sa'an nan kuma a wannan lokacin da muke jin labarai game da tashi tashi tashi in bama bumai bari mai ada'a domin Allah ubangiji ya dawo da wayannan mutanen su dawo ga Allah sa'an nan a tsakanin matasa ya kamata matasa su zama masu kulawa musamman ababen da suka shafi shaye-shaye da tashin hankali bari matasanmu gaba ɗaya su san wa'annan abubuwan ba za su taimaka mana ba ba za su su ci gaba a rayuwarsu ba wayannan ababen kan kawo koma baya da taɓarɓarewar al'umma to ya kamata mu kaurace wayannan abubuwa a wannan lokacin da ake bukukuwa na sallah Allah baya son tashin hankali Allah baya son kashe-kashe Allah baya son rashin salama zina fasikanci ƙarya da cuta dukkan wayannan abubuwan a yayin da muka furta su mun karanta su mun tabbatar da su to ya kamata mu yi watsi da wayannan ababen domin wayannan abubuwan su kan kawo fushin Allah a tsakanin al'umma lokaci ne na farin ciki lokaci ne na haɗin kai ya kamata dukkan jama'a su haɗa kai domin mu tabbatar da an samu dankon zumunci da fahimtar juna musamman a ƙasarmu Najeriya ya kamata mu a wannan lokacin musu addu'a fatanmu shine bari Allah Ubangiji ya taimake su a cikin ayyukan da suke yi musamman daga shi shugaban ƙasa zuwa majalisar tarayya da kuma sauran waɗanda suke aiki a gwamnati Allah Ubangiji ba su basira da fahimta domin su gudanar da ayyukansu da tsoron Allah musamman kuma a jihar mu Bauchi bari mu kasance waɗanda suke addu'a don dukkan waɗannan abubuwan waɗanda na ambata su waɗanda sukan kawo ƙalubale a tsakaninmu ko a iyalinmu ko a tsakanin ma'aurata ko kuma a wuraren ayyukanmu to ya kamata mu yi kokari mu tabbatar da mun yi addu'a a wannan lokaci mu roki Allah domin ya fidda wayannan abubuwa a tsakanin mu jama'a ina so mu gane cewa wannan lokaci lokaci ne da ya kamata mu gane menene Allah yake so mu yi menene kuma zai sa sunan Allah ya samu ɗaukaka a lokaci kamar haka mun gama yin eh, addu'o'i mun dubi wasu abubuwan da suka shafi rayuwarmu a addinance to ya kamata mu tabbatar da cewa mun aiwatar da su fatanmu shine a wannan lokacin da muke bukukuwa na sallah za a samu salama za a ta kuma cikin kwanciyar hankali ba tare da tashin hankali ba bari Allah Ubangiji ya ba mu zaman lafiya Allah Ubangiji ya taimake mu Allah Ubangiji ya ba mu haɗin kai a ƙasanmu Allah Ubangiji ya kawaza duk abin da zai kama na tashin hankali da rashin ci gaba a ƙasanmu bari Allah ubangiji ta muke mu To alƙara mana zaman lafiya da haɗin kan ƙasa al'ummar musulmi a kammala bukukuwan sallah lafiya Allah kuma nuna mana ta baɗin baɗin baɗaɗa. Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan maɗaukacin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin fasto Ayuba Musa da kuma Adeyemi Adelaja da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama Allah uba. da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada shalom to madalla kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen hausa na murya amurka inda za ka abu kuke cewa karfe ɗaya da minti uku na safe kenan a nan birnin washington dc da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci Shugabar kungiyar tallafawa mata musulmi Imwan Hajiya Rabia Tusfuyan kenan. Ku saurari shirin nagari na kowa kowace ranar Lahadi cikin shirin hantsi domin jin ƙarin bayani. A kasance da To malalla da fatan za a mana afuwa yanzu yanzu ga sahaba imam ya zo yanzu ga sahaba imam ya zo da takaitattun labaran duniya. takaitattun labaran duniya yau lahadi ne shugaban najeriya muhammad buhari zai fara ziyarar aiki ta kwanaki hudu a nan amurka inda zai gana da takwaran aikin sa shugaban amurka barack obama rikicin boko haram zai kasance babba a ajandar tattaunawa da shugabannin biyu za su gudanar a fadar white house gobe litinin idan allah kai mu amurka tana son ta fada da irin guduma da take baiwa najeriya a yaƙi da ƙasar take da yan bindiga waɗanda suka zafafa kai hare-hare tun bayan da shugaban najeriya na yanzu muhammad buhari ya kama aiki cikin watan mayu a hakanan ana sa ran shugabannin biyu za su tattauna kan sauye-sauye da najeriya za ta aiwatar ta fuskar siyasa da tattalin arziki da zummar kawo ƙarshen cin hanci da rashawa da suka yi katutu a ƙasar. sakataren harkokin wajen amurka john kerry yau lahadi zai yi kokarin neman goyon bayan amurkawa kan yarjejeniyar yadda aka kulla game da shirin nukiliyar iran zai yi hakan ne lokacin da zai bayyana cikin shirye-shiryen manyan tashoshin talabijin na amurka nan guda biyar an ci yarjejeniya da za ta sa iran ta daina shirin haɓaka makaman nukiliya bayan watanni ana gudanar da shawarwari masu zurfi tsakanin iran da gigan ƙasashen duniya shida masu faɗa yanzu babban jami'in diflomasiyar amurka yana kokari ne na sha'akan 'yan ƙasarsa cewa yarjejeniyar alal hakika tana da kyau wasu 'yan jam'iyyar republican waɗanda suke da kuma waɗanda suke nema sai takarar shugabancin amurka ƙarƙashin inuwar jam'iyyar sun yi alwashi ko kuma sun yi tur da yarjejeniyar kuma sun yi alwashin ganin bayan ta ta wajen kada kuri'ar ganin cewa ƙuri'ar wato yarjejeniyar bata samu amincewar majalisar dokokin amurka ba sai dai shugaban na amurka barack obama ya yi alkawarin zai hau kujerar naki kan duk wani yunkuri na yin fatali da wannan yarjejeniya jaman falasinawa a zirin gaza sun ce jerin wasu fashe-fashe da suka auku da safiyar lahadin nan a wata gunduma a zirin sun jikkata mutane biyu da lalata kalla motoci biyar na mayakan kungiyoyin hamas da na islamic jihad hukumomi a yankin suka ce fashe-fashen sun an auna su ne a unguwar da ake kira sheikh radwan wacce tungar yan hamas ne nan da nan dai babu mutum ko kungiya da ta fito ta dauki alhakin kai harin duk da aka rahotanni da hotuna inda aka kai harin sun nuna zanen tutar kungiyar isis a kan katanga fashe-fashen sun auku ne a daidai lokacin da ake fuskantar jani'in jaka na mallakar iko tsakanin kungiyar hamas da wasu kungiyoyi masu tsaurar ra'ayin addini masu igirarin islama jiya asabar fada ya barke a fadar gwamnatin jihar carolina ta kudu tsakanin 'yan kungiyar farar fata masu da'awar wariya da ake kira kkk waɗanda suke zanga-zangar nuna adawa da cire tutar yakin basasa wacce ake kuma alakantawa da masu ganin da masu son ganin ana ci gaba da bautar da bakar fata a wancan zamanin lokacin da yan KKK din suka yi ido hudu da bakar fata yan gwagwarmaya su ma waɗanda suke zanga-zanga ba nesa daga inda fararen fatan suka hallara. yan sanda a birnin colombia jihar carolina ta kudu sun kama mutane da dama amma ba a samu rahotannin wasu sun jikkata yayin da sassan biyu suke ta jefa juna magana da ta da jijiyoyin wuya hukumomi a jihar suka ce ɗaya da wato ɗaya zanga-zangar martani ne kan farar fata yan wariya wacce ta kunshi malamai bakar fata waɗanda suke adawa da matakan da farar fatan wato masu nuna wariya suke su ɗauka To sahabo a gaida kai masaro abin da ya sauka kenan a shirin namu ne yau baki daya sai kuma da safe za ku ji wata tawagar abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin da ikon Allah. Yanzu a madadin sahaba Ali Imam da kuka ji yanzu yanzu nan da kuma Yemi da ya gabawa ba da umarnin shirin sai injiniyan mu ne yau Mr. Voitek Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. This program has come to you from the Voice of America, Washington.